العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافير أصبر يومنا سافير يوم takwas سافر watan ramadan shekarar رمضان da دبو hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da kamar baya ne ba sa ji ina jin ko kwanaki mun yi wannan magana wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekarar dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wato muraja'ar littafin Allah mai girma insha Allah za mu saurari alaramma ya karanta mana ayoyi daga nan kuma sai bayani ya biyo baya malam alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أي شنو؟ وانا Allah maraukin sarki yana cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima yas'alunaka suna tambayarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa suna tambayarsa anil khamri wal maisir akan hukuncin giya da kuma caca qul fihima ithmun kabir sai Allah madaukakin sarki yake faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ka faɗa musu cewa fihi ma ismun kabir a cikinsu akwai zunubi mai girma wa manafi'u nas, sannan kuma akwai amfani ga mutane wa ismuhuma amma zunubin da yake cikinsu da laifin da yake cikinsu akbaru min naf'ihima ya fi girma daga amfanin da ake samu daga gare su wannan bangare guda ɗaya kenan a cikin wannan ayar tambayar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi masa game da hukuncin giya game da hukuncin caca wai menene magana ta ƙarshe ce magana ta ƙarshe a kansu Shi ne aka ba su wannan amsar ita giya a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa wancan lokacin suna hada da al'amura da abubuwa daban-daban suna hada ta da dabinu suna hada da inibi wanda kuma maganar da malamai suke yi cewa duk wani abu wanda yake zai gusar da hankali ya zama ya lullube shi wannan shi ake kira giya don haka kan ma ka ɗauka cewa wai giya sai wanda ake sha a wancan zamanin shine zai ɗauki wannan hukuncin a'a duk wani abu da zai sa mutum ya shiga wani hali na maye ya zama ya rasa hankalinsa ko kuma hankalin nasa ya zama rabi da rabi ko wani abu mai kama da haka wannan hukuncin su ɗaya da giya shi yasa malamai suke cewa an ambaci giya an kira giya da wannan sunan saboda ana barin giya ɗin wato ta zama ta tsumu idan ta tsumu sai kuma ya zama an sha ta zama ta gauraya da hankali hankalin kuma sai ya zama ta gusar da shi shi yasa za ka ga mutum idan ya sha wannan kayan mayan zai zama yana tambele yana yin abubuwa waɗanda yake al'amura waɗanda yake mai hankali mai cikakken hankali ba zai yi wannan abun ba mai cikakken hankali ba zai irin wannan aikin da wannan yake yi ba kuma inda a ce misali shi kansa wanda ya sha wannan abin da za a ɗauki hotonsa ko bidiyo ɗinsa a lokacin da yake yin shirme aka zo bayan ya dawo hayyacinsa aka nuna masa to ba zai ji daɗi ba musamman idan ya ga abubuwan da yake aikatawa kuma ita giya kamar yadda malamai suke faɗa cewa umar haba ce ma'ana ita ce uwar laifuka uwar lalata idan ana so mutum ya zama ya yi lalata kowace irin ce idan ya sha giya zai iya yin kowane irin lalata ne ba tare da ya damu ba saɓanin idan ya zama babu wani abu wanda yake ya gusan masa da tunaninsa hankalinsa zai zama wannan hankalin nasa wannan tunanin nasa sun yi masa wato shamaki ko kuma sun yi masa tirki ko kuma sun yi masa birki ba zai yi waɗannan abubuwan waɗanda yake sun saba wa hankali ba amma wanda yake ya sha giya zai iya yin duk waɗansu al'amura waɗanda yake za su iya zama wato matsala a gare shi to lokacin da ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi sai ya zama larabawa dama a cikin al'adarsu ta zamantakewa suna shan giya sai ya zama wannan shan giyar da suke yi mutum idan ya zama ya saba da abu ba za ka zo rana ɗaya ka ɗauke shi daga wannan abin zuwa wani akasinsa ba zuwa wani akasinsa zai zama ya zama masa matsala to shi ne sai ya zama bayan musulunci ya zo sai allah maɗaukakin sarki saba manzan allah sallallahu alaihi wasallam suke tambayar ta menene hukuncin giya ɗin kamar yadda yake a wannan ayar to shi ne sai wannan ayar ta fara ta sauka Ya ta 'anil hamri wal maisir suna tambaye ta menene hukuncin giya menene hukuncin caca tare da cewa sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi yakin badar akwai waɗanda yake suna ci gaba da shanta ba su daina ba su ɗauke daga shanta ba duk wanda ya duba zai ga cewa sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin manya-manya da waɗansu da muke karanta sunayensu za mu ga cewa saboda al'adar da suka samu kansu a ciki tun lokacin jahiliya ba su daina ba har musulunci kasancewar ba a haramta shanta ba to sai zama waɗansu suke ta cewa ya Allah kai mana bayani bayani wanda yake tatacce akan wato shan giya sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan ayar ya sa'alunaka anil khamr wal maisir suna tambayar ka game da shan giya da kuma yin caca me hukuncin su sai yake cewa fihi ma ismun kabir akwai zunubi mai girma a cikin su wa manafi'u linnas amma kuma mutane suna amfana ismun kabir shine malamai suke cewa menene menene laifin mutum idan ya sha giya a wancan lokacin shine zai zama an samu lalacewar hankali da tunani sai ya zama mutum ya yi waɗansu abubuwan waɗanda yake idan da a ce yana cikin hayyacinsa ba zai yi wannan ba zai je watakila ya jangwalo fada ya yi jayayya da wani zai je watakila fi zage-zage da wanda bai cancanci fi zage-zagen da shi ba zai yi maganganu na batsa wanda yake idan da a ce a cikin hayyacinsa yake ba zai yi waɗannan maganganun ba zai yi ƙarerai wanda yake inda a ce a hayyacinsa yake ba zai yi ƙarya ba zai bar sallah a lokacin da ya kamata a ce ya yi sallah zai zama bai yi wannan sallar ba abubuwan da suka waje ba a gare shi zai zama ya kyale su bai yi su ba to kun ga waɗannan abubuwan ai laifuka ne waɗanda yake manya-manya waɗanda yake duk wanda ya samu kansa a cikin wannan to lallai yana cikin garari ba ƙarami ba ita kuma caca da aka ce akwai laifi ne girma a cikinta za mu ga cewa mutum idan ya zama yana ɗan caca ne shi to kowane lokaci zai iya zama talaka fituk saboda watakila a cacar ya zama an cinye shi cacar ita ce ne ya zama kun sa wani abu na dukiya akan cewa duk wanda ya zama ya yi nasara to zai ɗau dukiyar ɗaya abokin kwakarawarsa kamar yanzu misali yadda ake yi a kulab-kulab na bal za ka ji misali samarinmu suna yi cewa idan kulab kaza ya doke kulab kaza to zan baka kaza idan kuma ɗayan ne ya yi nasara kai za ka bani kaza duk wannan cacici duk abin da yake za a sa irin wannan dukiyar cewa idan wane ya cinye wane to zai ba da dukiya kaza to wannan ita ce caca ita ce abin da allah maraukin sarki yake faɗa a nan wajen to za mu ga cewa yakan jawo mutum shashi tana jawo talauci tana jawo ya zama dukiyar mutum gaba ɗaya ta salwanta tana jawo adawa gaba tsakanin wato mutane tana jawo ya zama zuciyar mutum tana ta farfasa akan wanda ya zama ya cinye shi a cikin gasar ɗin don a wancan lokacin na jahiliya za ka ga mutum yana yin caca yana sanya in ma ba shi da dukiya zai ce na sa ɗana na sanya matata idan ya zama ka cinye ni to ka ɗauke su gaba ɗaya sai ya zama wanda ya cinye shi ɗin kuma zai tafi da ɗaɗan nasa da matar tasa gaba ɗaya sun zama nasa a lokacin jahiliya ana yin wannan to yaya mutum za a waye da shi wanye da shi idan ya zama washe gari yana kallon ƴaƴansa da matarsa a hannun wani za a wanye da shi lafiya ba za a wanye da shi lafiya ba shi yasa waɗannan abubuwan da suke jawowa Allah maɗaukin sarki yake cewa suna da gagaramin laifi a cikinsu amma da yake ba a haramta su a wannan lokacin ba saboda so ake ya zama an ja mutane a hankali a hankali a hankali haka Allah maɗaukin sarki ya tarbiyyantar da sahabbansa farko sai wannan aya ta sauka cewa suna da laifi amma kuma mutane suna amfana da su menene amfanin giya ɗaya daga cikin amfanin da malamai suke faɗa shine na farko mutum zai zama idan yana sai da ita zai ci riba ko ba haka ba ne idan mutum yana sai da giya zai ci riba sannan kuma idan ya sha kamar yadda yan kwaya yanzu suke faɗa in aka tambaye su kai idan ka sha kwaya ɗin nan yaya kake ji ne an sha yin abin da irin interview din na a gidan rediyo da irin yan kwaya waɗanda yake sun sha abin nan sun miku a cikin shan kwaya haka tambaye sai a ce kai ya kake ji ne sai ya ce ai normal wannan kalmar su ce mana normal yake ji to ba a san me ce normal din ba an gane ko amma dai wato yana jinsa kamar misali yana sama ne yana zazzaga mutane ba abin da ya dame shi in kana sama ka ganka misali a tsakankanin sama da ƙasa ba ka tsoron karan ko wani abu ya kara maka ba ka tsoron cewa misali wani ya dame ka ba ka tsoron wani mai zai misali ya cizguna maka kai kawai ji kake misali ranka daɗi kake jinsa haka suke ji haka wato kwakwalwar ta su take juyewa sai ya zama tana saƙa musu wannan abin to wannan shi ne amfanin fa yake ji shi ya sa za ka je ka sassaba shi a wurinsa a wannan lokacin ba ka sassaba ba ce daidai yake jinsa shi ya sa mutum in zai yi barna za a ga cewa ya sa wa kansa abin da yake zai juyar masa da tunanin sai je barna duk da zai yi ya ji a hankalinsa cewa wannan barna ne ji yake kawai normal din yadda yake faɗa an gane ko to sai ya gama ɓarnar tukuna ya dawo cikin hayyacinsa sai ya zo yana cewa ya yi nadama so nawa ana samun irin waɗannan za a ga cewa sun yi abubuwa waɗanda yake na sassaɓa? sun kashewa ne sun yi masa rauni ko sun yi masa wani abu mai kama da irin wannan lokacin da aka titsiye su ake cewa mai isa kai ka za sai ya ce wallahi shedan ne yanzu kai kana da dama sai ce eh yanzu yana da dama amma yana da dama akwai wanda ma ya fito wanda aka yi irin wannan hirar da shi ya fito yake cewa shi ya yi nadama shi yanzu wallahi ba zai iya samun nutsuwa a rayuwarsa ba sai idan ya zama an aikata masa irin abin da ya yi kashe wani ya yi kisa kuma irin mummunan kisa din nan ya ce shi wallahi kuka yake yi da idanu da hawaye yake cewa in ba a yi masa irin yadda ya yi ba shi yanzu ba zai iya taɓa rayuwa wanda yake rayuwa mai daɗi ba ya aka yi wancan aikin hankalinsa ya gusar ya zama ya yi wannan abu saboda yana ganin cewa ya sanya wa kansa wani abu da zai sanya masa farin ciki to shine Allah maraukin sarki yake cewa wannan nishadin da suke ji da farin cikin da suke ji da annashuwa da suke ji da kuma misali mutum ya ji yana jin karfin zuciya ko kuma misali zai iya karawa da kowane ne ma ko zaki ne ya fito zai iya karawa da shi shi yasa ake cewa waɗansu waɗanda yake 'yan kokawa 'yan dambe ko kuma waɗanda suke wasan ƙwallo aka haramta musu cewa su sha abu wanda yake mai kawo maye saboda wannan yana ƙara musu nishaɗi ya zama sun yi wasan wasan idan da a ce a normal suke ɗin wanda ɗancan ɗin da suke cewa normal su ba normal suke ba idan da a ce a hali yake na normal ba zai yi wannan wasan ba ko kuma da a ce damban da zai yi in da a ce bai sa wa kansa waɗannan abubuwan da suke ƙara masa ƙarfin gwiwa ba da ba zai yi irin wannan ba to shine sai ya zama har ma a duniyance gaba ɗaya aka haramta cewa mutum idan ya zama yana irin wannan wasannin ya zama yana shan irin waɗannan kayan maye ɗin aka haramta idan ma aka samu cewa mutum yana shan kayan maye to lallai za a yi masa ukuba wanda yake babu irinta to wannan ita ce amfanin da mutum yake samu idan ya zama ya sha kayan maye ko ya sha giya to menene amfanin da mutum yake samu idan ya zama ya yi caca shi ne mutum ya zama ya samu dukiya a ɓagas babu wahala babu gumin goshi kawai kana yin waɗansu abubuwa wani motsi za ka yi kawai wani abun ma ba sai ka yi motsi ba kawai shi kenan motsin na wani ne kamar masu yi na 'yan kwallo cewa idan an cinye kulab kaza kana da kaza idan kuma wannan kulab ɗin aka ci shi ne yake da kaza ɗin to sai ya zama kai ne kai nasara ɗin ka ba ma kai kai aikin ba gaba ɗaya sai ya zama ka samu dukiya a bagas wannan ita ce amfanin da Allah maɗaukin sarki yake bayani sannan kuma watakila farin cikin da mutum zai samu da cewa ya samu annashuwa da cewa ya samu irin waɗannan abubuwan to iya kan amfanin kenan shi yasa ko a wancan lokacin idan ka auna tsakanin amfanin da ake samu da kuma zinubin da ake samu laifin da yake kunshi a cikinsu za a ga cewa wanne ya firin jayi zunubin ya fi yawa ko ba haka bane to haka al'amuran duniya suke duk abin da ka hauna shi a hankalinta kaga cewa amfaninsa ko kuma a barnarsa ta fi amfaninsa rinjaye to wannan kada ka aikata shi duk abin da ka auna shi a rayuwarka ta duniya gaba daya kaga cewa barnar da take kunshi a karkashin wannan abin ta fi amfanin da kake samu to ka bar wannan abin kuma shari'a ma dama haka take babu wani al'amari a wannan rayuwar ta duniya gaba ɗaya wanda za a ce ba shi da amfani ba shi da cutarwa ko menene inda al'amari na duniya ne yana da amfani yana da cuta amma kuma mutum ɗan adam yana yin amfani yana yana rinjayar da ɗaya ne daga cikinsu sai ya zama ya aiki da wanda yake mafi rinjaye idan amfanin ya fi rinjaye sai amfani da shi idan barnar ta furin jaye sai bar wannan aikin bari ba ku karamin misali yanzu nan ba a masallaci muke ba masallaci nan da akwai rufi a ciki ko babu rufi rufin nan yana da amfani ko ba shi da amfani na'am yana da amfani ko za mu shiga karkashi ya zama mun samu inuwa ya zama kuma ruwa ake ya kare mu daga ruwa da sauransu ranan rana ake ka kare mu daga wannan ranar ko ba haka bane to yana da cuta ko ba shi da cuta cutarwa na'am zai iya rikitowa ko ba zai iya rikitowa ba eh zai iya rikitowa kayan cutar kenan ko ba haka bane zai iya rikito mana amma wanne ya furin jaye amfanin ne ya furin jaye ko kuma barnar amfanin ya furin jaye shi yasa muka shigo muka zauna karkashin wannan rufin mun sani cewa wannan barnar da wuya ta faru ba fanka maka kukunna ba yanzu fanka tana da amfani ko ba ta da amfani ga shi nan za ta ba ku iska ya zama mutum ya yi numfashi ya yi waye da sauran cikin wato nutsuwa ko ba haka ba ne amma za ta iya ita ma ta rikito allah ya kiyaye ko za ta iya rikitowa ko ba za ta iya rikitowa ba za ta iya rikitowa amma wanne ne ya furin jayi amfanin ne ya furin jayi shi yasa sai ya zama tana amfani da shi haka ma misali abinda ake hada giya da shi abinda ake hada giya da shi menene ake hada giya da shi mu a nan kasar Hausa da dawa ko ba haka bane da dawa ake hadawa dawa idan ana so ya zama an hana shan giya me ya kamata a yi a hana shan a hana shuka dawa haka ne ko a hana shuka dawa amma kuma amfanin da ake yi da dawa da kuma yin giya da ake yi da dawa wanne fi yawa na'am amfanin da ake yi da ita ya fi yawa akan akan mai da ita giya shi yasa ba za a hana shuka dawa ba za a ci gaba da shuka dawa ya zama an yi amfani da ita saboda me komai da ka gani a wannan rayuwar taka yana da amfani inda a duniya ne ba fara yi nake faɗa ba in dai a duniya yake to yana da amfani kuma yana da rashin amfani amma dan adam yana rinjayar da ɗaya daga cikinsu ne sai ya zama ya aikata ko ya bar aikatawa to haka giya da caci take duk suna da amfani wannan su ne amfanin da muka ambata amma kuma rashin amfanin nasu ya fi yawa shi ya sa barin nasu shi ne ya fi rinjaye ina fatan an fahimci wannan to shi ya sa Allah maɗaukin sarki yake cewa ismuhuma akbaru min nafihima zunubin da ake samu na barnar da suke kawowa sun fi girma akan amfanin da suke da shi don haka barin su shi ya fi kamata mu yi ko ba haka bane amma Allah madaukin sarki bai ce a hana a bar shi ba a nan wajen to shi yasa waɗansu sahabban ma kamar sayyidina Umar da a wannan ayar ta sauka sai yake cewa ya Allah kai mana bayani fayyacecce akan giya sai wata ayar ta ƙara sauka Ya يا أيها amanu La لا تقربوا wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yake cewa ya ku masu imani kada ya zama kun kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye hatta ta'lamu ma mata har sai kun san me kuke furtawa dan kada ku je garin yin sallah kuna cikin maye maimakon mutum ya nema wa kansa rahama sai ya nema wa kansa azaba ko kuma maimakon ya zama ya yabi Allah sai ya zama yayi zagi wal iyazu billah to shi yasa aka ce kada mutum yayi aka faɗa wa sahabbai a wannan lokacin to sai ya zama waɗansu suna ganin cewa to za a yi sallah biyar kuma an hana mu shan giya kenan kawai kamata yinin nan guda gaba ɗaya kada mutum ya sha giya an rage masu shan kenan ko sai ya zama sai da daddare idan mutum zai sallah a idan mutum zai kwanta sai ya sha kaga an rage dai lokacin to sai Allah sai mazai Umar yake kara kara cewa Allahumma bayyin lana fil hamri bayanan shafiyan ya Allah kai mana fayyataccen bayani mai warkarwa akan giya to shine sai aya tankat ta sauka ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun wannan ayar ita ce ta haramta shan giya ta suratul ma'ida ke cewa masu imani hakika wato giya da kuma almaisir cata wal ansab da gumaka wal azlam da kuma kyauro da kuke yin da kuke yin ƙuri'a da shi rijsun min amali shaitan wannan wato kazanta ce daga ayyuka na shaitan fajtani bu da haka ku nisance su da haka umarni ne na Allah madaukin sarki shikenan sahabbai da wannan aya ta sauka sai suka cewa ya rabbin ta haina ya rabbin ta haina kica ubangiji mun bari daga yau mun bar shan giya akwai ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas ibn Malik yake faɗa yake cewa akwai Abu Talha da waɗansu daga cikin ansarawa mutanen Madina suna cikin shan sai zama mai shela manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yekuwa cewa an haramta shan giya da wannan mai yekuwan suka jiyo shi shi ne yake cewa kai anas kasa kunnanka me ake cewa ne ya ake cewa ai an haramta shan giya ne to shine sai yake cewa to ɗauki gaba ɗaya waɗannan tulunan ka je ka tuntsirar da su a lokacin suka je suka tuntsirar da su ya zama hanyoyin madina gaba ɗaya kwatocinsu ya zama giya ake gani yana ta kwarara a ko'ina a cikin garin madina to tun daga nan da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bar wannan abin shikenan sai zama jiya gaba ɗaya an haramta ta to wannan shine abin da ya faru abin da za mu koya a cikin waɗannan ayoyi cewa wato idan ana so a reni mutane ana rena su ne daga ƙasa a tafi sama a tafi sama a tafi sama wannan shi ne reno in kina so ki reni yarinya misali ya zama ta yi karatun alkur'ani mu a yadda muka sani in ana so a koyar da mutum ba ta sama ake koyarwa ba ko koyarwa ma aka karanta maki fatiha kika iya to sai a karanta kul a'udhai saboda sun fi kankanta ba a dauko bakara ba an gane ko sai a dauko kul a'udhu bi rabbil falaq annas kul a'udhu bi rabbil falaq kul huwallahu ahad tabbati yada idza jaa inna a'tainaka idza quliya inna a'tainaka al-kautsar haka a tafi kaga ana tafiya kananan surori ne suna tafiya suna tafiya suna tafiya ba su sai an yi abin nan kamar yan agaji sai sun kula da waɗanda suke hira ɗin nan yara da da akwai yan agaji da suke kula da abin nan to an gane ko to idan za ki reni yarinyarki ko kuma za ki reni yaranki ki fara masa daga abu kankani zuwa sama ai ko magana ce yake farawa ba za ki fara masa da manya-manyan kalmomi ba ko waɗanda yake ba a fahimta su sai dai a fara daga umma baba da sauransu irin waɗannan da su yake farawa to haka ake so haka ma Allah maɗaukin sarki yake yi lokacin da ya tashi haramta giya shan giya sai ya zama wato ba a lokaci guda aka haramta ba farko sai aka ce akwai amfani akwai akwai kuma barna amma barnar ta fi yawa amma ba a ce musu komai ba abu na biyu sai aka ce idan za ku yi sallah to ku ɗan yi nesa kada ku sha giya abu na uku sai aka ce to ku yi nesa da ita ma gaba daya kada ku kusance ta to haka ake so ko yaushe idan zaki tarbiyanci yaro ko yarinya ya zama daga karami zuwa babba haka ake yin tarbiyya an gane ko yawwa to sai kuma wata tambayar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi inda suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyin da da sahabbai ba sa yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in kika duba a qur'ani wa yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka ba su wuce guda goma sha uku ba a cikin alqur'ani gaba daya saboda me a nuna miki cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da ladabi suna da wato biyayya ba sa yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi musamman tambayoyin waɗanda yake idan an amsa su za su iya kawo tasgaro a cikin al'amuran da suke kasancewa to haka ake so ya zama mutum abinda kake bukata shi kake tambaya abin da ya zama baka bukatarsa kada ya zama sai ka kalkale tambaya wanda yake baka bukatarsa wani abin ma ba zai taba faruwa ba haka bar rayuwa haka bar duniya amma ka sai ka yi wannan tambayar ba a san irin wannan ana son ya zama abin da kike tambaya abin da kike bukata ne musamman abin da zai gyara miki addinin ki to su ma abin da suke yi kenan shi yasa zamu ga cewa tambaya ta biyu da suke yi sai suke cewa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambaye ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sabansa kenan suke tambaye sa menene abin da ya kamata su rika ciyarwa na daga dukiyar shin zan kwashe dukiyata gaba daya in je in ciyar gobe kuma in zo in ta in zama wato in yi ba ni da yadda zan yi ko kuma ni ma in zama ina ta baran shin abin da ake so kenan a'a ba abin da ake so ba kenan shi da sa Allah madaukin sarki yake cewa qulil afwa abinda za ka ciyar shi ne wato rara na dukiyar da kake da ita rara na dukiya wanda yake baka bukata wanda ya zama ya karu akan bukatarka ina fatan an fahimta abinda yake ya karu akan bukata shi ake so ya zama kaciyar saboda ne ai kai karan kanka kai ka cancantar ya zama ka gatanta wa kanka ibda bi nafsika thumma biman ta'ud ka fara gatanta wa kanka ka fara batar wa kanka dukiya thumma biman ta'ul sannan wanda yake karkashin kulawarka da haka kanka za ka fara gatantawa sannan wanda yake karkashin kulawarka sannan makusanta sannan aita tafiya aita tafiya har a tafi nesa ina fatan an fahimta haka al'amarin addinin musulunci yake da haka ba wai gatanta wa kai bane ya zama kin ɗebe dukiyarki gaba ɗaya kin bayar kina ganin cewa kamar kin yi wata bajinta a'a na afwa abin da yake rara na dukiyarki abin da yake ya karu akan bukatarki ita zaki ciyar kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun dan ya zama kun yi tunani fi dunya wal akhirah wato a cikin al'amura na duniya da kuma al'amura na lahira ya zama mutum ya yi tunani ya yi tintintini sai kuma wata tambayar da suka kare wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa na suna kuma tambayar ka game da hukuncin al wato marayu menene hukuncin maraya yaya ya kamata a ce mun yi mu'amala da shi ga shi dai mun ji aya mai narko ta sauka cewa ya na ya'kuluna amwalal yatama waɗannan waɗanda yake suke cin dukiyar maraya Gulman, a wato cikin danniya da kuma zalunci inda ma ya akulu na fi butunihim nara su sani cewa ba wani abu suke wato ci suke zira wa cikunansu ba sai wuta wuta balbal suke ci wasa ya slauna sa'ira sannan kuma daga ƙarshe ranar Allah alkiyama za su shiga wutar sa'ira haka manzan Allah madaukin sarki ya saukar sai ya zama sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin tashin hankali gashi suna da marayu da yawa tunda a lokacinsu lokacin yaƙi ne dole ne ya zama an samu marayu waɗanda yake yara sun rasa mazajensu a sun rasa iyayensu saboda yaƙe-yaƙe da ake yi yawancin maza kana tasawa kana abin nan samun wato zama abin nan wani lokaci za a ce misali a fita yaƙi kana fita yaƙi sai zama watakila shi kenan an gama da kai a wannan yaƙin to kaga 'ya'yanka sun zama marayu matarka ta zama wato bazawara to saboda haka sai suke tambayar suke cewa to ya zamu mu'amalance su kenan bayan an ce idan dai muka ci dukiyar maraya to wannan dukiyar mun ci wuta balballi sai yake cewa sai ya zama sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lokacin da abin da ya faru sai ya zama dukiyar maraya idan babansa ya bar shi da dukiya shi kadai za su yi wa mu'amala da wannan dukiyar mutum ba zai ci wannan dukiyar ba ko da kuwa misali kayan abinci ne sai a dafa masa abinci iya yadda zai ishe shi shi kadai da haka in ya kasa cin abincin sai su ci gaba da ajiye wannan kayan abincin saboda kada ya zama sun salwantar wa maraya ko kuma sun ci wuta balbal din su dai ba za su yi amfani da shi ba dukiyarsu ma sai ya zama a ware za su yi amfani da ita ba za su cakuɗa ta da dukiyar maraya ba to sai ya zama abincin yakan lalace daga ƙarshe sai dai a zubar da kayan abinci saboda marayan ba zai iya ya zama ya cinye wannan kayan abincin duka ba to shine Allah madaukin sarki suke yin tambaya yanzu ya zamu yi kenan gashi an hana mu cin dukiyar maraya an ce idan mun ci wuta balbalbi gashi kuma idan mun ajiye lalacewa yake yi yaya kenan mun zama ba yadda zamu iya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine tambayar da sahabban manzon Allah suke yi akan wato maraya mun sani cewa maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya zama ya balaga wannan shine maraya idan ya zama ya balaga to wannan ya fita daga maraici musamman idan ya zama namiji ne an gane ko wannan shine maraya in kuma mace ce waɗanda suke cewa har a aurar da ita idan ya zama ta yi aure shikenan ta fita daga wannan hali na maraici to saboda haka da suke masa tambaya yake cewa qul islahu lahum khair wato abin da ya kamata wanda ya fi alheri shine ya zama an gyara musu dukiyarsu an kula musu da dukiyarsu kada a bar dukiyarsu ta salwanta kada a bar dukiyarsu ta lalace kada a bar wannan dukiyar tasu ya zama wato ba a amfana ba ba a amfani da ita ba a'a ya zama akwai maslaha a ciki wa in tukhaliquhum idan ya zama kun cakuɗa dukiyar tasu da taku fa ihwanukum to ai marayu yan uwanku ne da haka babu laifi ya zama kun cakuɗa dukiyarsu da dukiyarku in kasuwanci ne za a yi da dukiyar ku cakuɗa da dukiyarku da dukiyarsu ya zama kun je kun yi musu kasuwanci ta yadda zai zama aka dawo sai a raba ribar kowa a bashi tasa babu matsala babu laifi akan wannan wannan baya cikin cin dukiyar maraya cikin zalunci haka ma idan ya zama kai a matsayin mabukaci ne kai kuma ga kuma dukiya amma ta maraya ce kuma kai mabukaci ne kai ne kuma mai kulawa da wannan marayar shin idan ka dafa abinci za ka iya cin wannan abincin na maraya ɗin yi e, za ka iya cin abincin marayar saboda bukatar da kike yi a madadin me a madadin tsayawa da kulawa da kika bashi da rainansa da kuma kulawa da wannan dukiyar tashi da haka za ki iya cin wannan dukiyar a wannan wato yanayi na fatan ana fahimta sai yake cewa idan ya zama kuka cakuɗa dukiyarku da dukiyarsu to ai dama yan uwanku ne ba waɗansu mutane ne bare ba ba waɗansu na daban bane wallahu ya alamul da minal muslim Allah madaukin sarki ya san wane ne mabarnaci ya san wane ne ne niyyar gyara idan mutum niyyarsa ya barna Allah ya san shi kuma zai masa azaba zai zama an kama shi da wannan narko na cin dukiyar maraya idan kuma mutum ya zama mutum ne wanda yake mai gyara